Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 25. kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a barkan mu da saduwa da ku a wannan lokaci ni ne sule mummuni barma ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. Shirin zai kunshi rahotanni na musamman tantaunawa hirarraki da kuma wake-wake da kaɗe-kaɗe. To amma ku bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Yanzu kasar Spain ita ce tafi kowace ƙasa yawan mutanen da cutar corona coronavirus ta kashe idan aka ɗauke Italiya bayan da jiya Laraba mutum 738 suka mutu a ƙasar. Yawan waɗanda suka mutu cikin kwana guda ya sa adadin mutanen da suka mutu a ƙasar zuwa yanzu ya kai 3,434. wanda ya wuce yawan mace-mace dubu uku da ɗari biyu da tamanin da biyar da aka samu a china amma har yanzu ƙasar tana bayan ƙasar italiya wadda ke gaba a duniya da yawan mutanen da suka mutu dubu shida da dari takwas da ashirin ma'aikatar lafiya ta spain ta faɗi jiya laraba cewa ƙarin waɗanda suka kamu da cutar ya ƙaru da kashi ashirin cikin ɗari daga ranar talata zuwa dubu arba'in da bakwai da ɗari shida da goma ma'aikatar ta ce mutane sama da dubu biyar sun warke daga cutar a spain barkewar annobar dai ta naka tsarin kiwon lafiyar spain musamman ma yankin madrid babban birnin kasar inda aka samu kusan rabin waɗanda suka mutu da kuma silisi ko kashi ɗaya cikin uku na waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar. 'Yan majalisar dokokin tarayya Amurka sun shirya mai da ƙudurin batun samar da wani gagarumin tallafin kuɗi irinsa na farko ya zama doka a wannan makon. don ƙarfafa tattalin arzikin Amurka wanda ɗawainiyar yaƙi da cutar coronavirus ya galabaitar. A farkon wannan makon da yi, kasuwar hannayen jari ta faɗi biyo bayan asarar da aka yi da ta shafa dukkanin ribar da aka samu tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya hau karagar mulki yayin da duk wasu harkoki suka tsaya cik a cibiyoyin gwamnati. Da yake kamfanoni da wuraren sana'o'i da wuraren cin abinci da makarantu sun rufe, ma'aikata na fuskantar barazanar rasa ayyukansu ko takaita musu tsawon lokacin aiki da dai sauran matsaloli. A halin da ake ciki kuma batun yarjejeniyar samar da dala tiriliyan biyu da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ke cimma domin rage raɗaɗin annobar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jari na duniya sun ɗan miƙe jiya Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 496 wato ta yi sama da kashi biyu cikin ɗari. a ranar talata kasuwar ta yi sama da maki dubu biyu da ɗaya wanda hakan ke nuna cewa wannan shine kwanaki biyu a jere da dawo ke samun riba a cikin wannan watan ita kuma S&P 500 ta yi sama da kashi ɗaya cikin ɗari amma nasdaq ta ɗan faɗi kaɗan haka kuma labarin wannan tallafi ya taimaka wa kasuwannin hannun jari a turai inda manyan kasuwannin hannayen jari a london da paris suka yi sama da kashi hudu cikin ɗari yayin da ta frankfurt ta rufe da ƙarin kashi biyu cikin ɗari kasuwan nake ta japan ta yi sama da kashi takwas cikin ɗari 'yan sandan kwantar da tarzoma a birnin kisimu na ƙasar kenya sun harba barkonon tsohuwa a cikin kasuwa shaƙe da mutane jiya laraba a ƙoƙarin tarwatsa mutane saboda dokar da gwamnati ta kafa don daƙile yaduwar cutar coronavirus masu saye da sayarwa a kasuwar cikin fishi sun faɗa manema labarai cewa suna sani da barazanar coronavirus amma sun ce yawancin 'yan kasar kinya matalauta ne suna bukatar su yi aiki domin samun abinci suka ce idan har gwamnati tana son su zauna a gida to dole ta ba su kudaden da za su iya yin hakan ya zuwa jiya laraba kasar kinya tana da mutane 25 da aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta ce tana cikin ƙoshin lafiya inda take a keɓe a gidanta tun bayan da ta haɗu da wani likita wanda ya kamu da cutar COVID-19 a cewar mai magana da yawunta jiya Laraba. Stephen Sebert mai magana da yawun shugabar ya faɗa manema labarai cewa Merkel tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga gida. Tana kuma magana da dukkan ministocinta domin ci gaba da gudanar da muhimman ayyukan ƙasar. Ita dai Merkel ta killace kanta da kanta ne a ƙarshen makon da ya gabata bayan da ta samu labarin cewa likitan da ya mata allurar rigakafi an tabbatar da cewa ya kamu da cutar covid-19 shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ɗage zaben da aka shirya yi ranar 22 ga watan afrilu kan wasu sauye-sauyen kundin tsarin mulki wanda hakan zai ba shi damar zama kan karagar mulki har zuwa shekarar 2036 saboda damuwa kan annobar coronavirus. sai rahotanni za kuma mu fara ne da rahoton musamman da wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari ta hada mana akan matsalar bara da ke kara kamari a biranen jamhuriyar nijar. al'amarin barace-barace na daga abin da ke ciwa hukumomi da ma al'umma tuwo a kwarya musamman ta la'akari da yawancinsu mata ne da yara ƙanana kamar waɗannan da na yi kicibis da su inda yawancinsu ke fakewa da talauci. sunana su zuwa me kike yi ana bara bara mm. me yasa kike bara na in za mu zan mutu da yara yara na takwas yo ina mai gidan bayyana yo kuma biki nemi wani aiki kike bara aiki mu samu ba wallahi ni ma kai na ban na so kumiya nake ji dole zai ta sa nake kira na gwamnati ya ba mu taimako na kuɗi da na abinci inda to hinda kina da aure ko baki da aure ina da aure ina mijin naki ya tai ta burada to kuma ke mi kike anan bara dan mijin ya tai ta burada biki zama kika zo kike bara yo babu abincin da zan ci ne ya baral ana samu ko ba a samu ana yawo dai ana samu bakin gwalgwalo kamar nawa kike samu a wuni ina samu 20 ba yake baki abinci a nan wurin bara shekara ki nawa baki na sha shida to kuma yanzu shekarun ki sha shida kike bara biki jin kumiyar bara bara kwa ina jin kumiyar ta bane to me yasa to kike rishin abinci nana to malama nana me kike ana a nan kike ana bara muke me yasa kike yin bara nana a a dole ne me yasa kaka dole kamar a a dole ba ma abin da zan miji ana nan ga Allah wata sahiya a samu talatin arba'in haka ne bare ina mijinki iya gida kika baro mijin a gida kika zo kike bara anan a tun da ni bani da kwara shi bai da kwara hadin da zai dauka bani mm. in ya kiya ba ya huto ba ni ba dole yan tawa ta ban kyade shi ba idiyan ki nan iya na biyu da su kika zo da su na zo ɗaya kuma hado na tura shi a tai Najeriya biki ganin kamar mutane na ganin bara kaskanci ne mun san ba daɗi bane ba kai kwana ga magana ana ga magana wuda kan ina muke jin daɗi yanzu nan ma da wani yace ba gaira ba shedin haka nan ku ta ku sa ɗi makaranta ku kenan kuna bin ma mutane titi ka ana ba su biye biye zulai to zulai me ka kina matsala ce ta kawo tarshen abinci kuma kiki mi kike yi to ana a nan wurin mm. bara ce kawai nike luwa na ganki ku tabarkalla ga ki da yarin taki eh da yarin tata ina miji miji na mm. kawai mazan mu bas. su nan shi mijin naki ya bar waki kika zo nan eh da yaran ki eh ni yanzu yaro abinda nake tayar da shi yaro hudu nake tayar da shi to ya ya bara kuma wani bi 30 wani bi 20 wani bi 40 yanzu 40 yan uwa ai dai kin san dai ana zamne dai matsala a zage mu a kiran mu jaraba saboda diya wani bai ba mu ba ma kiran mu mu jaraba yake ni yanzu gwamnati abinda muke so ta mu ta ba mu ci da sha kuma ta nema mazajen mu sana'a almajirai da suka zo dawon makaranta na bara don samun abincin da za su ci kasancewar ba sa tare da iyayensu. Barama almajiri daga dargaza. Yanzu daga ina ne kake? Daga bara. Ya an samu ko ba samu ba? An samu. Eh, kuma naga kwanan naka babu komi kace an samu ko ka cinye? Ya cinye. Mene ne ka samu? Abinci. Kashi ka cinye in ka je malam ba zai maka faɗa ba. Mun samu mu kai. Yanzu in ka huto bara abincin malam kake kai ma? Eh. Ya ne ake in ka kai ma malam? Ya ce rage mu. Ya ce rage maka? Eh. To da baka kai ba kuma ka sha duka. Eh. Ana ba da kashi? Eh. me yasa saboda ba kai ba kaga yanzu ba mu samu dole yadda za a yi mu kai gidan malam in ba a baku abinci eh ba ban abinci kana da matsaloli ko baka da matsaloli ina da matsaloli kamar nami da nami da na takalma to da na kaya dan farkin kwanci rabe almajiri gaskiya dai mun samu ba to kuma yanzu ya ne za a baka samu ban kaje kai da malam yaya take in na je cewa da ni mun samu ba me zai kasance kuma a mu gaskiya ma mun samu to wani sai mun je ba buwan mu muna da gidan aiki amma da rana ba mu zuwa mu amsa a kana aiki kenan eh ɗaukar ruwa matar da kake ma ɗaukar ruwa ita ke baka abinci ita take wa abinci Akasari nakasassu su ne aka fi sani da bara sai dai cewar Bashir Ahmadu Gurgu su ma kyamarta suke yi abin da ya kai su ga rungumar sana'o'i don kare mutuncinsu. To a yanzu dai inda kika taro ni nan aikin luleti ne nike. Gilas na ido? Eh gilas ba na gani da na ado. Yi ne kuke yi ko ko gyara ne kuke ko saida ne kuke? Duka ana yi ana gyara ana yin sabo kuma ana saidawa. To kasancewa ka gashi kana da wannan nakasa ta gurgu kamar yaya kake ganin akwai wasu kamar wanda su da karhin su rasu basu da wata nakasa basu da komi amma sun mai da bara Eh, kamar eh, sana'a to bisa kan wannan gaskiya sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a yau zuciya kan a mace take wulakancin duniya ya kare ma kenan yau me mutane ya kamata su yi su ba zuciya su hakuri su daure su nemi sana'a yi da ka da komi Allah ya baka jari me jari na Allah ya baka kawa ya baka ido ya baka hannu jari ai ya kare ga dan adam ana barace barace a banza a a yau ba mai lahiyar wannan ba da muke gani suna bara irin mutanen mu ma mu gani suna bara tamar muna jin takaicin wannan abu ina ci ina sha ina sutura na hudu da matata guda da tsohuwata duka da wannan abun cikin ikon Allah eh da wannan sana'a malam ayuba randa bakwai wani malami ne mai almajirai kusan 800 amma ya ce suna da tsari in ka ce ka iya ci su gaba ɗai gaskiya abu ne mai wahala amma muna iya ka ƙoƙarin tunda wataran dan buhun na shinkafa muna da kamar biyu yanzu kina ga biyu can aje kuma wannan ba wani ne ke taimaka kawai mutanen abokan arziki wanda Allah sa sun ga suna iya dan taimaka suna dan taimaka ana dan rage masu wahalar neman abinci tunda akwai da yawa waɗanda ba su zuwa bara a cikin almajiran nan. To kamar eh, wani lokaci akwai almajirai wanda in sun je sun yi bara sun zo sai sun kawo sun aji a gaban malam malam ya gani tukon su ci ko kuma wannan tsarin babu shi a wajen. Tsari ne wanda dama an tarro ana yin shi. Wani bi shi tsarin wannan dan a san mutum neman abincin yadda hi ko ko wasu abubuwan su je yi. Hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata da yara ƙanana na irin nata kokari na yakar ruwa wannan barace-barace in ji Mustapha Musa Bara na hukumar ta kyautata rayuwar mata da yara kanana ta jihar da magaram. Matsala ce babba wanda ya damu a cikin irin wannan garuruwa manya-manya ba mu san eh, barace-barace da taho haka kun san akwai eh, doka da ta hana tahiya yawon taburaɗi mai kawo illa tsaka wajen mata da yara to lalle abu ne wanda mun sha huta tare da abokan aiki mun je mun tattauna da su mun ce musu wannan abun bai dace ba kuma mun ce musu in ba su bari ba a wani lokaci za a zuwa da ma'ikanta a kwashe su ina lalle a bangaren shari'a ana shaida musu akwai dokoki wanda in mun an kama mutum an san bangaren da ya kamata doka ta bige shi misali munan akwai wani tsari da muka yi wata shekara wanda a tattauna da su da malaman da al'umma mu gani wani lokaci ya kamata a ce ya rasu an bar sun hoto sun yi barace barace in almajirai in wani lokacin su hoto ba lokacin da ya dace ba to wannan doka za ta kama su ta bige su addinin musulunci ma bai yarda da bara ba cewar shek malam maniru malam yusuf maganan bara maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mumini an yi zilla nafsahu bai kamata mumini ya kaskantar da kanshi ba bara kuma abu ce ta kaskanci sai larura ko hali larura wanda mutum yunwa za ta same shi ya nema abinci ko ko bashi ya maimaye shi wanda zai nema ko talauci manzon Allah ya ce har a samu mutum uku daga mutanen shi wanda za su ce wallahi wa na talauci ya same shi to wannan annabi ya ce ya halitta ya yi bara har ya samu abin da zai biya wannan bashi amma irin wannan bara ta zamani wannan kuma yana daga cikin jahilci kuma hallo da sakaci na magaba magabata wanda su ya kamata su nema musu aiki ko kuma su san dai irin halin da za su sa su yadda za a hana musu wannan barace-barace. ta marabari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar niger. Amma mai akwai da babu daga dangantaka ku daidai. Allah ike faɗan haka ba ni nake faɗa ba. Da ni nake faɗan haka da sai ku ƙaryata ni. Madalla kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu da ke can birnin Washington DC. Hukumomin jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da kara tsaurara matakai da nufin murkushe matsalar tsaron da ta addabi al'ummomin iyakokin kasashen biyu. inda barayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin fansa suka hana jama'a sakewa kwada yake alamu na nunin an fara gano bakin zaren wannan matsala in ji gwamnan jihar maradi zakari umaru a wata tantaunawar da suka yi da wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako bakin iyaka niger da nigeria lalle mun huskanci matsaloli masu ɗimbin yawa na tsaro sata dabbobi muka ɗauki matakai tsakanin mu da makwabta na najeriya muka ɗauki matakai ya zamanto in kasuwace dabbobin nan ka kai babu kasuwar da za ka kai suka saida su to sai mutane suka sake kuma wasu dubarori maimakon dabbobi suna swatan mutane wanda zai swaci saniya ɗari ya kore su kamin ya kai kasuwar da zai saida su watakila an cin mai an kama su kuɗin da zai samu ko ya tsira da su ba za su yi yawan kuɗin da zai samu ba in ya sabce yaro ko mace bisa moto bisa babur ya yi gudu ya ta ɓoye ta cikin daji ko ya ɓoye yaro cikin daji ya zo ya tambayi miliyoyi na naira ko na sefa da suka gane wannan suka komo ga satan mutane to suna kai hare-hare cikin ƙauyuka abubuwa dai da dama na asha eh, mun ɗauki matakai tsakanin mu nijar da najeriya ko na tune da ni a matsayina na gwamnan maraɗi na gayyaci gwamnoni uku na katsina zamfara da sokoto mun yi aiki da su da ma'aikata jami'an tsaro mun yi tsari na eh, matakai waɗanda muke nan muna amfani da su kuma alhamdulahi eh, muna gani sauƙi yana zuwa eh, to abin da yake faruwa a kan iyakar nijar da najeriya lalliya somo ne daga ƙasan maradi daga ƙasan madarunwa Eh, iyaka da eh, katsina iyaka da zamfara haye sabku iyaka da sokoto to abin nan shine yake ta gulgusowa mun gani yanzu hal ya shigo eh, kaman kasan mada kaman kasan kwana zuwa gaba abin da ya wuce to kuma gwamnati tana tana ta ɗaukan matakai saboda a ciwo kan wannan abun abin da a sauƙin wannan matsaloli na kan iyaka Nijar da Najeriya ba ɗai bane da abin da yake faruwa yammacin Nijar ƙasar tilibiri da Mali ko abin da yake faruwa ƙasar Difa da ƙasar Borno ko in ce da ƙasar Najeriya saboda can ta'addanci ne waɗannan mutane 'yan ta'adda ne eh, mu kiraye su da sunansu to can tilibiri da Difa ta'addanci ne matsala ce ta shahi tattalin arziki ba ɗai ba ne da abin da yake faruwa sauran wurare. Amma ku bari ina faɗa maku kome gama, Najeriya da Nijar daidai duka. haɗakar ƙungiyoyin makiyaya a Najeriya waɗanda suka haɗa da Miyetti Allah da Tabital Fulaku da sauran ƙungiyoyin ci gaban al'umma sun dukufa wajen wayar da kan makiyaya na riga da waɗanda ma ke zuwa cin kasuwa a game da matakan rigakafin cutar coronavirus kamar yadda za a ji a wannan rahoto na ibrahim abdulaziz daga jihar adamawa Ƙungiyoyin sun ma bukaci makiyaya ne da kauce wuraren cunkoson jama'a ko kuma kasuwanni da ma yawaita tafiye-tafiyen da makiyaya ke yi a tsakanin garuruwa. Muhammad Jika Buba da ke zama jami'in yaron labaru na kungiyar Miyetti Allah a jihar Adamawa ya kwai karin haske game da matakan da suka dauka tare da gargadin fulani makiyaya da cewa wannan ciwo babban bala'i ne ga ƙasa sabili da haka ne kiran da zan yi zuwa ga membobinmu musamman masu shigan kasuwanni ta harkan saye da sayarwa ta shanu wa'anda suke zuwa daga kudu a su zo arewa su sayi shanu don irin wannan harkan to kowa ya ta kansa game da wannan hulɗan kuma duk abun da za ya nisanta kai game da kusantan mutum ko shiga a inda cinkoson jama'a yake kuma kamar yadda aka ce a rika tsaftace hanaye a wanke hannu kuma a samu abunda da za a rufe kamar ko kura da makamantansu to a rinka dai abubuwan da aka ce game da zai kare mutum ga wannan cuta to a kiyaye ina kira ga mutanen mu musamman fulani kuma a daina tafiye-tafe a tashi a ɗauki shanu a shiga wannan ƙasa zuwa ƙasa dinnan to don Allah kowa ya tsare kansa ya tsare dukiyansa a inda yake yanzu ba harkan tafiya kaga kamar yanzu mutanen mu sun soma ƙaura domin za su kusanto a inda damuna yake ana ta tafiye-tafe wasu kuma za su shigo ta taɓa rauniyar hanya to sabili da haka duk wannan a kula kuma a daina domin kowa ya tsare kansa don wannan mugun ciwo ne da bala'in da Allah ya kawo mana. Shi ma da yake karin haske Alhaji Mafindi Umar Danburam tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah a jihar Arewa maso gabas ya ce dole fa kowa ya kula a wannan yaƙi da ake da yaɗuwar kwayar cutar ta coronavirus. Muna kira ga 'yan uwanmu makiyaya da su mai da hankali da wannan bala'i na cuta da ya taho na coronavirus ko cuta ne wanda yake ana ɗaukar shi da gaggawa don cinkoson jama'a da kuma haɗa hannu ko kuma kusantan wadda ke tare da shutan don haka muke kira ga yan uwanmu makiyaya masu zuwa kasuwanni su bi doka da gwamnati ta kafa na hana cunkoso su bi doka da gwamnati ta kafa na hana taron al'umma ko wurin masallatan juma'a ko masallatan jam'i ko kuma kasuwa yanzu haka ita ma kungiyar kiristocin najeriya ta kan ta bi sahu wajen yin gargadi na kula inda kungiyar a jihar adamawa ta dakatar da ayyukan ibada Most Reverend Bishop Dami Mamza da ke zama shugaban kungiyar a jihar Adamawa ya bayyana dalilan daukan wannan mataki a yanzu. Samu mun haɗu mu ɗauki waɗansu matakai da zai iya taimake jama'ar Krista kada su kamu da wannan eh, annoba na coronavirus. Ah, da farko dai muna gargade duka jama'an a krista na jihar adama su tabbata cewa su bi umarni da kuma dokoki da gwamnati ta riga ta kafa batun wannan cuta din mu gargade dukkan makarantu mu na krista a nan adamawa kamar yadda gwamnati suka ce a rufe kafranan juma muka ce a tabbata a bi wannan doka na biyu muka ce cewa to wuraren ibada da kuma inda ana sujada kamar yadda shi gwamna ya riga ya fada kada ya da cewa mutane su fi hamsin idan dole ne ma a taru amma mu ma mu riga mu gargadin mutane cewa ma kada ma a je wurare ibada kada a je majimiyu a je yi sujada a ranar lahadi kowa ya zauna gida kowa zai yi nashi ibada a gida a yanda wannan abun eh, za mu maganta shi eh, ta ikon allah muna kira ga duka krista ga baki daya eh, abubuwan da aka faɗa musu su bi aiko kore a bi musamman uh, bisa ga ko magana aure yanzu muka ce aure duka aure a dakatar da aure a yanzu sai dai watakila idan wannan abun ya yi soke idan akwai ko janaiza idan za a je janaiza ya kasance cewa sai dai membobi na iyali din kawai ne za su kasance a wuri uh, janaiza watakila da wanda zai shugabaci wannan uh, janaiza din nan koma da menene fatan talaka shine allah kawo karshen wannan annoba Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya. Ana sauraron shirye-shiryen musamman ne daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wannan. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na ƙasa a wannan jikon ya sabka ƙasar Kamaru inda wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya tantauna da Alhaji Yahaya wani tsohon manomi, tsohon makiyayi kuma tsohon tela da ke kasuwanci a halin yanzu. wannan na nunin alhaji yahaya bai taɓa ɗaukar wayar da allah ya jarabce shi da ita a matsayin wani kuma baya ba saɓanin yadda abin yake a wurin wasu masu bukata ta musamman a da wayo na na tashi na gane da ainihin kafa na wato sanadiyan wani ciwo wanda ake ce bakon dauro wanda kusan kowa ya san shi wanda duk yawanci yara in suka tashi kam suna yin sa kam to kuma ciwo ne wanda baya son baya son allura to ana nan aka je asibiti ana ta kashe kudi dai abu ya gagara kakata wadda take a gurina a wannan lokacin babban dokta ya zo ya ce ai wannan kada a yi mashi allura in an yi mashi allura mutuwa zai saboda wannan ciwon ba na allura ba ne to lokacin da ta fita ainihin akwai kanwar babata wadda take a waje na wanda a tarihin da ake bani kenan saboda lokacin bani da wayo kawai wani dokta ya zo ya man allura da wani likita ya zo ya man allura kuma aka zo aka ce ma kakata cewa ai an yi mani allura suka yi ta kuka suka ce to kenan wannan ya mutu saboda an ce wannan ciwo baya son allura aka ce idan ka zo ka duba ni ka fita ba za ka ce za ka dauka same ni da da rai ba to kuma alhamdulillah da yake dai ciwo ba mutuwa ba sai kuma na allah ya bani lafiya kuma na tashi da haka to sanadiyan allura ne Eh, ni ba wai ci ka samu wannan ah, ka ka wannan gurgutar eh eh allura ne ba wani wannan bane to ah, alhaji aya yanzu gashi na ga ah, kai ka baka bara kana da sana'ar kanka wanda kuma kake da kanka har ma da waɗansu musamman yana ganka a cikin wannan shago kana sai da shadduna da sauransu to shin ya aka yi ka tsinci kanka a cikin wannan sana'a baka koma ka shiga irin yadda sauran guragu ko makafi suke barace-barace ba <laughs> to ai gaskiya kasan wato Muhammadu Awal wato Hausa suka ce wai na kasa ba kasawa ba hmm. in Allah ya baka wadatan zuciya to wallahi ko ya kake insha Allah ba za ka wulakanta ba ba za ka kaskanta ba saboda shi bara wulakanci ne kuma kaskanci ne saboda na ga wa'anda suke yi din gaskiya ina tausaya musu kuma fata nike ya kasance cewar na zama wani abu da zan fidda wani gidauniya ko wata kungiya wanda zan yi kokari cewar inga na haɗa gwiwa da wa'ansu cewar mu ga mun magance matsalolin bara a yankin kasashenmu alhamdulillah na tashi a cikin gata gaskiya iyayena suna sona sosai kuma lokacin da na tayi mahaifiyata tana da rai gaskiya ba wanda take so kamana duk a 'ya'yanta saboda ba na iya manta sanadiyan wasu shanuna ko wasu dabbobi na duka sanadiyan ta ne ya kasance cewar kuma duk ni duk abun da na taba da ikon Allah kuma Allah yana sa mai albarka saboda na yi harkan kiwon shanu ina da dabbobi kai hatta na kaji idan mutum ya ga kazarsa ma ba ta haihuwa ya'ya da yawa ko kuma in ta haihu in ta kyankyashe ba ta haihuwa sai a bani ita da sunan kiwo kuma da ikon Allah kuma ya ga sun yi albarka daga baya na zo na koyi dinki eh, ba ni da mai gida ba ni da wanda ya koya man dinki babu shi saboda ina da abokai na tailoli da yawa in na je na zauna in na ga mutum yanda yake ina ga yanda yake yi to shikenan kuma na riga na dauka to haka in koya in gani a wajen wannan in gani a wajen wannan gani a wajen wannan a haka na koyi dinki na samu kostomomi ina dinki kayana na jiki na yanke dinkawa na jama'a har na fahimci yadi na san yadi na san shadda to kuma daga nan kuma Allah haɗa ni da wani mai gida shi ma na soma harkan kasuwa to alhamdulillah Allah haɗa ni da kwastomomi kuma daban-daban. To yanzu ya wannan kasuwanci din kana samun fita kuwa? To kasuwanci alhamdulillah shi in aka ce maka harkan kasuwa ne akwai samu akwai rashi. Alhamdulillah ina ganin ci gaban kasuwa na saboda shi kasuwa kaya ne da kuma kwastoma hanyar samun kaya in kana da hanyar da zaka samu kaya ko baka da kuɗi kana da hanyar da zaka sai da kaya to ka gama kasuwa alhamdulillah ni ina da kwastomomi saboda ko lokacin da nake a kusuri gaskiya wa'ansu ma sun dogara da ni saboda me ga sunan suna da kaya sosai to amma na duk wanda ya kawo sabon kaya ma sai ya gaya mani saboda ni ina da manyan kwastomomi manyan mutane da mutanen da suka zo daga nesa dai kasuwa kan akwai albarka duk da wannan lokacin namu na yanzu matsalolin su boko haram dinnan harkoki duka sun tsaya muna yi din kuma alhamdulillah muna samu balai. tuma to nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za ku je ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakonmu alhaji yahaya da wakilin muryar amurka a kasar kamaru muhammad awal garba da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku muni lafiya. haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulaimu Muni Barma nake muku bankwana daga ofishinmu na birnin Yamai. A huta lahiya.